العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum allah ya sake dawo da mu sha takwas ga watan rabi'u a tsani alif da dari hudu da talatin wace kai daidai da sha uku ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da tara cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi al'aqidatu a tahawiyya littafin da yake mana bayani akan tauhidi da kuma yadda yake za mu yi musan mahalicinmu subhanahu wa ta'ala a satin da ya wuce mun yi magana akan cewa allah subhanahu wa ta'ala ya riƙe annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallam abin ƙaunansa da nassin alkur'ani wa takazallahu ibrahim khalila sannan muka ce allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi musa wa kallama allahu musa taklima mun yarda da wannan imani da gasgatawa da kuma miƙa al'amari zuwa ga Allah ya wannan abu ya faru ya aka yi ba mu sani ba amma dai mun yarda kuma mun yi imani sannan muka yi magana akan mala'iku muka ce alqur'ani ya ambato su tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha muka yi magana kan annabawa muka ce annabawan da Allah ya yi magana a kansu a cikin alqur'ani guda 25 ne wanda kuma a wancan rana mun ambato su sannan muka yi bayani kan littattafan da Allah ya sauka. muka ce guda hudu ne muka yi bayanin annabawan da aka baiwa kowane littafi daga ciki sai malam ya fara bayani a wancan sati cewa don mutumin da ya sallah irin tamu ya fuskanci alƙiblan mu ya yanka ya kuma ci yanka irin tamu to wannan za mu kira shi musulmi ya ce kuma ba za mu yi shishigi ba cikin wani abu da Allah ya ɓoye ba za mu tono wasu abubuwa ba da Allah ya su hakan nan to wancan sati nan ne muka tsaya yau kuma insha Allah za mu ci gaba sai malam ya ce wala nu kafiru ahadan min ahlil qibla ba za mu kafirta wani mutum daga cikin mutanen alqibla ba bi bin saboda wani laifi da ya aikata ya sha giya ne ya yi sata ne zina ya yi ya yi luwatu ne in dai matukar yana kallon alqibla saboda wani laifi da ya aikata ba za mu fidda shi cikin musulunci ba shi yasa shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah yake cewa wala nuslibu al-fasiqa dhimmiyyal islam bil kulliyya fasiki mashayin giya mazinaci dan luwadi in dai laifi ne yake yi matukar kuma yana kallon alkibla ba cewa ya bar musuluncin ba saboda wannan laifi ba za mu da shi cikin musulunci ba ana fata muna fahimta musulmi ne dan uwanka sannan al'amarinsa kuma yana wurin Allah kai lasta alaihim bi musaitir kai ba a aiko ka mai tursasawa ba akan mutane afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin kai ne ke tursasawa mutane sai kowa ya zama mu'mini a duk aikin da mutum zai yi kai baka isa ka ce ga makomarsa ba ko kuma ga matsayinsa a wurin Allah a don haka laifi bai sawa ka kafurta mutum kamar yadda mutazilawa suke cewa don mutumin da ya aikata laifi babba raya su a wurin suka ce wannan kafiri ne zai ma dawwama a cikin wuta to wannan tsammanin in dai har aka ce wannan fatawa su da ita ce za a yi aiki misali ba na jin akwai wani mutum wanda zai shiga aljanna saboda hadisi ya tabbatar da cewa inna allaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuwa musii'ul layl Allah yakan shimfida hannayensa ya tabbatar wa da kansa hannaye subhanahu ta'ala yakan shimfida hannayensa da rana don wanda ya laifin dare ya tuba sannan yakan shimfida hannunsa da daddare don wanda ya aikata laifi da aika aika da rana ya tuba ashe da wannan za mu fahimci cewa kowannen mu yana cikin laifi sannan a wani hadisi إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم dukkaninku gaba daya kuna gabatar da ayyuka na laifuffuka daren da yini ko kun sani ko ta hanyar da baku sani ba amma kunemi gafara ta don ni ina gafarta dukkanin zunubai gaba daya in kunemi nemi gafara zan gafarta muku da wannan kenan kun ga duk laifin da mutum zai yi kai ba kai ba ne za ka zo ka ce ga masa ga matsayinsa a'a amma sai mala ya kawo abin da ake cewa kaidi exception togaci malam ya stahillahu matukar laifin nan da yake aikatarwa ko kuwa yake aiwatarwa ba halatta shi ya yi ba mutum ya yi zina da ya zina sai aka kama shi ya zina musulmi ne dan uwanmu ba za mu ce da shi kafiri ba sai in har ya ce zina halali ce shan giya an kama shi ya sha giya matukar yana kallon alkibla ba za mu ce da shi kafiri ba ne sai in dai ya ce daga yau shi shan giya halal ne a wurinsa in ya halatta to ga wanda ya zama wani abu gaya abin da yake akwai in mutum ya aikata laifi ko a lokacin da yake aikatawa imaninsa ya rabu da jikinsa kamar yadda hadisi ya nuna la yazni zani haina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu haina yasriq wa mu'min wala yashrabu al na ya yashrabuha wa huwa mu'min barawo a lokacin da yake sata yayin satan nan ba imani ta tare da shi saboda inda da yana da imanin tsoron Allah zai hana shi aika wannan aiki da zai to amma kuma saboda imanin a lokacin bai tare da shi sai ya gabaci laifi ya je aikata haka mazunaci a lokacin da yake tasawwa zina an zara imaninsa a jikinsa har sai ya aikata wannan abu ai imaninsa zai dawo jikinsa haka mashayin giya to duk laifin da mutum zai aikata matukar ba cewa ya yi halal ba ne kai ba za ka ce da shi kafiri ba ne kuma ba za ka ce da shi ga hukumarsa ba wala na kulu ba za mu ce ko ba mu cewa la ya gurru ma'al imani zambun liman amilahu ba za mu ce zunubi bai cutar da imani ba ga dukkanin wanda yake aikatawa ma'ana al'imanu ya zidu wa yankus imani yakan karu kuma yakan ragu ya zidu wa yankusu bil ma'asi imani yakan karu da yawan aiki sannan kuma yakan ragu da tsananin laifuffuka da mutum yake aikatawa da nassin alkur'ani wa yazidu allahu alladhina hatadaw huda ليزدادوا إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ashe kun ga da wannan za mu fahimci imani yakan karu da yawan aikata alkhairi sannan yakan ragu da yawan aikata laifuffuka ba za mu ce imanin nan bai samun matsala ba ga mutumin da yake aikata laifuffuka matukan yana aikatawa misali mazinaci mashayin giya ɗan luwaɗi misali ɓarawo bai yiwuwa ka ce imaninsa ɗaya ne da mutumin da shi baya waɗannan halayya za su dabe ka saboda shi wannan imani ya hana shi wannan aiki shi ko wancan imanin sa bai hana shi wannan aiki ba yaya za su dabe ka ba za su dabe ta ba don haka mu aqidar mu ta sunna ba za mu ce ba laifi bai cutar da imani a'a laifi yana cutar da imani in an ka aikata shi ka yawa aikata shi ka yawaita aikata shi to shikenan sai ka samu imanin ka ya ragu ka ta baya baya ka ta baya baya har ma ka wayi gari kai baka ma san matsayin ka ba narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fu anhum muna kwaɗayi muna bege muna kauna. allah ya gafarta wa muminai daga ya gafarta wa masu kyautata aiki daga cikin muminai wa umul janna sannan ya shigar da su aljanna ma'ana babin da malam zai mana magana a nan zai mana magana ne akan babin alkhawfu wa raja kwaɗayi wurin abin da ke wurin allah subhanahu wata'ala da kuma tsananin tsoron azabar allah akwai waɗanda suke ganin cewa wai ana bauta su suna bautan allah ne ba dan tsoron wutarsa ba ba kuma dan kwaɗayin aljannarsa ba wannan magana a wurin malaman tauhidi tana da matsayinta saboda allah subhanahu ta'ala ya mana bayanin annabi yahya sallallahu alaihi wa sallam ya ce ah, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa rahaba annabi yahya da shi da ɗan abinan ma'aifinsa mahaifinsa zakariya da kuma matarsa wato mahaifiyar yahaya kenan sun kasance suna tseratayya wurin aikata alkhairi sannan suna kiran allah suna masu tsananin jin tsoron allah suna masu kwaɗayin aljannar allah ashe kenan kaga in ka ce kai kana bautan allah ba don aljannarsa ba ba don tsoron wutarsa ba ina matsayinka yake da annabi haya sannan a wannan magana akwai ɗaya da alkur'ani shi yasa na ce wannan magana tana da mazauna tana da matsuguna a wurin malaman tauhidi ko wannan mu'ana ni in na rantse ba zan yi kafara ba yana bautan Allah ne don kwaɗayin aljanna yana kuma ƙin saɓon Allah ne don tsoron wuta yau da dukkaninmu kowa an ce an ba shi aljanna to ina ji kaɗan ne daga cikinmu za su yi koyi da halin sahabbai laifuffuka sai abin da ya karu tun da dama ai karshen abin da kake nema menene ne to an ce an sauke an baka kaɗan ne daga cikinmu za su yi koyi da hali irin na sahabbai wurin a sake ƙaimi a sake ƙwazo a ni a yadda nake tsammani ƙarshen ta mu jirkita mu ta yawaita laifuffuka saboda dama abin da muke nema mu riga mu samu shi ko da'iman abin da kake nema an ya zo hannu sauƙi gare shi a wurinka amma abin da bai zo ba shine kake fafutukan nema muna fahimta abubakar ne siddiq radiyallahu ta'ala anhu yana cewa law kanat ihda rijlayya fil janna wa ukhra kharijiha la amanu makar Allah hatta arani fil janna da ɗayan kafata za ta tabbata cikin aljanna a ce ɗaya eh, tana waje ni ba zan amince wa makaru irin na Allah ba sai na gan ni dungurgu a cikin gidan aljanna shine arraja kana kwaɗayi domin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yutuna ma ta wa qulubuhum wajlatun annahum ilayna raji'u annabi ya karanta wannan aya Aisha radiyallahu ta'ala yace ah, su ne mutanen da suke zuna suna shan giya yace ce a'a su ne mutanen da suke yawaita aiki duk abin da Allah yake so suna yi abin da bai so ba su yi amma kuma suna tsoron ya zanto ba an shayukansu ba sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi hajji sun ba da zakka amma kuma suna ɗari-ɗari suna tsoron faka a ce allah bai shi wannan aiki ba ashe kaga matakan guda biyu ne yin aikin sannan kuma an san aikin ya yake kana iya yin aiki ya zanto allah bai yarda da shi ba ko bai ansa ba to su sukan yi aikin sannan su koma suna ɗari-ɗari suna tsoro suna fargaba allah dai ya sa ba mu cikin mutanen da allah ya maido mu ya ce bai an aikin ba waye a cikin mu yake wannan kaga an ka duba tauhidin mu da na sai ka samu mu dinnan mu dai Allah ya yi mu musulmai muna mishi godiya amma dukkan mu ɗaya ne za ka samu wanda ke irin wannan tunani kasantuwan kai kullum kana sallah tsammanin ka duka kenan kasantuwan kila kana dan kokolin kazan azumi kana tsammanin duka kenan kasantuwan kila ka je hajji misali ko kana bada zakka to kai kana tsammanin fa yanzu ko kiyama ta tashi a naka tunanin kai ka riga ka samu matsaya ba haka ba ne sahabbai suna yi suna tsoron kada dai a ce ba a hanshi wannan aiki nasu ba a don haka mu ba mu isa mu yanke wa masu bautan allah da matsayin aljanna ba ba mu isa kuma mu yanke wa masu tsananin laifi da wuta ba kai kanka ma baka san ko maka ba amma dai kana kwaɗayi in kaga mutum na yawan aikata da khairi kana kyautata zattan ka ce insha allahu nahsabuhu ala khair muna tsammanin wane ayyukansa da irin yanayinsa na mutanen alkhairi da kuma in allah ya yadda in tafiya ta daure muna kyautata zabto ga allah subhanahu wa ta'ala zai kasance daga cikin masu rabo amma yawan aiki bai sawa ce maka kada janna ne yawan sabo bai sawa ce kai dan wuta ne bi rahmatihi wannan ma kuma da ramar allah ne subhanahu wa ta'ala don yana badawa da falalarsa kuma yana da adalcinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani mutum daga cikin ku wanda tsawaran aikinsa zai shigar da shi aljanna ya kuma nisantar da shi daga wuta aka ce wala anta har kai ya ce wala ana har ni din nan ma illa an ya tagammada ni Allahu bi rahmati sai dai Allah ya lullube ni da ramasa amma kaga shi tsayuwan dare a haƙƙinsa wajibi ne wa min al-layli na na filatan laka yana bautan Allah har kafafuwansa suna kumbura sallallahu alaihi wasallam Aisha tana cewa hawwin alaik sawwaka wa kanka ba kai bane wanda Allah ya gafarta maka abin da ka aiwatar da wanda zaka ka yi yace to in haka kenan shi kenan afala akunu abdan shakura ba zan kasance bawa mai tsananin godiyan Allah ba to ko kai yadda nake nuna an fa ka samu abin da kake nema ina tunanin shi kenan baka da sauran stress sauran wahalhalu sai ka koma kawai kai the arms haka ne to wala na amuru alaihim amma wannan kwaɗayi da muke musu allah ya gafarta musu ya ji kansu ya tausaya musu ba fawai muna aminta ba ne akan cewa saboda sun mutu suna ayyukan alkhairi a'a mu ba mu ba mu da saran da za mu yi wannan sai dai mutanen da nassi ya zo ya tabbatar da cewa 'yan aljanna ne wasu kuma ya zo ya tabbatar da cewa 'yan wuta ne to waɗannan za mu iya furuce mu cewa da 'yan aljanna ne misali kamar mutanen da suka yi badaru mutanen da suka yi bai turai ridwa irin su ashiratul mubashari na biljanna irin su zai bin sabit bin ah, irin su abinan sabit bin kais bin shammas mai yi wa annabi sallam khutba lokacin da annabi ya neme shi a majalisi sallallahu alaihi bai gansa ba ya ce ina sabit dan kais dan shammas aka ce ya bace tun da wata aya ta sauka akan cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun kar ku ɗaukaka sautin ku fiye da sautin annabi kai har dai a ƙarshe ya zanto ayyukan ku ya zanto ya ɓace ta yadda ba ku sani ba sai ya shiga gida ya dinga kuka ya damu kansa sai ya daina halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce a nemo shi da aka kira shi me ya same ka baka da lafiya ne ce a'a to laifi muka muka yace a'a aya ce ta sauka ta kada mani hanta na ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har na ji tsoron ni yanzu ayyuka na sun gurbata ina ma jin tsoron makoma ta kadan kasance daga cikin mutanen wuta wace aya ce wannan ce aya ta sauka ta ce mu daina ɗaukaka sautin mu fiye da sautin annabi kada mu dinga bayyana magana tare da annabi kamar da muke bayyana wa junayenmu har dai ayyukan mu su ɓace ni yanzu na tabbatar da ayyuka na sun bace kuma ni makoma in ba Allah bane so ni da dan wuta ne ni annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a a'a kai din nan dan aljanna ne kuma za ka yi mutuwa irin ta shahidai to kaga irin waɗannan mutane nasu ya tabbatar da cewa yan aljanna ne sannan kuma akwai mutanen da yake nasu ya tabbatar da yan wuta ne mu ma za mu tabbatar musu كما إذن سو ولد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إذن أبو لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب حزوة كرشا irin su kalla la yunbazanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al muqada allati tattali'u ala al af'ida har zuwa ƙarshen ayoyi to irin waɗannan da ayoyi suka tabbatar da su mu ma muna iya bugun kirji mu ce wane da wane yan aljanna ne wane da wane kuma yan wuta ne amma idan ba haka ba kai baka isa ka yi wa wani hukunci ba kai hasali ma malamai sun ce duk wanda ya kalli wani ce kai dan aljanna ne ko kai dan wuta ne wannan ya yi ridda kafiri ne saboda ikirari ne na sanin gaibi gaibi kuwa alimul ghaibi fala yuthiru ala gaibihi ahada قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب gaibi ne ka ce wa mutum wane dan aljanna ne wane dan wuta ne muna fahimta wala na kaji ba za mu shaida musu da aljanna ba mu ce yan aljanna ne ku saboda kun yawaita ayyukan alkhairi a sai dai zattanmu na alkhairi gare ku ya ɗaran ma zattanmu na sharri gare ku idan kuma mutum mai mummunan aiki ne to zattanmu na sharri gare ka ya ɗaran ma zattanmu na alkhairi gare ka saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jikin aiki yake hal jaza'ul ihsan Eh, to mafhumul mukhalafa hal jaza'u sayyi'a illa sayyi'a in dai za a sakanya da alkhairi alkhairi a sakanya da kyautatawa mai kyawu to ma'anan maganan mummuna ma ba a sakanya masa sai da iya mayagun ayyuka munana muna fahimta wa nastaghfiru li musiihim za mu naimama waɗanda suka aikata miyagun aiki daga cikin musulmai gafara wa nakhafu alaihim mu ji tsoron musu azabar Allah wala nuqannituhum amma ba za mu yanke tsammanin rahamar Allah gare su ba قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم duk yadda mutum ya aikata laifi kai ba za ka fidda tsammani ka ce wani dan wuta ne Aa ba yin wannan saboda hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud rahimahullah ta'ala yan uwa ne guda biyu kamar da na bayani sun zauna wannan yana yawan aikata laifi sai ce kai ka daina aikata laifi ce wai shin kai an tuwo ka a kai na raqibu ne ka dinga lura da ayyuka na ce to wallahi kai dan wuta ne sai Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabinsa wahayi sallallahu alaihi wasallam wane ne wannan yake rantse mani akan bawa na ga yadda zan yi da shi to ka gaya mashi shi duk da ayyukan sana'ar khairi dan wuta ne shi wancan ko da yake aikata miyagun aiki ya je na gafarta mashi na bashi aljanna wal sallam aka bashi alqur'ani nazzala alayka alkitaba bilhaq wa bilhaq anzalnahu wa bilhaq nazal tanzilun min hakimin hamid zuwa irin abubuwan da muka lissafo gaba daya sannan akwai wasu kuma alluna da allah subhanahu wa ta'ala ko kuma littattafai bayani irin su suhufi ibrahim wa musa wa katabna lahu fil alwahi alluna na annabi musa ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha alluna na annabi musa walamma sakata an musa al-ghadab akhadha al-alwaha alluna duk mun yarda da waɗannan abubuwa gaba daya alal mursali waɗanda aka saukar akan annabawa wa shahadu mu innan mun shaida annahum cewa su waɗannan annabawa kanu sun kasance alal haqqil mubin akan gaskiya ce mabayyana gaskiya bayananniya ya ayyuhan nasu قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من يدد cewa suna كان شريعة بيننا don haka duk wanda yake so ya samu shari'a la shakka dole bi annabawa rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul kana an-nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب من يدد ودنن أبو زوا gaba daya ونسمي أهل قبلتنا مسلمين muna kiran waɗanda suka kalli alƙiblar mu musulmai mu ma muna cewa da su musulmai kamar da hadisin muslim ya zo rahimahullah ya ce man sallah salatana wa staqbala qiblatana wa akala zabihatana fa huwa almuslim lahu ma lahu wa alayhi ma mutumin da ya kalli alƙibla ya yi sallah irin tamu ya ci yankanmu wannan shine musulmi hukuncin lada in ya yi yana da lada in kuma yi hukuncin zunubi shine za a rubuta wa zunubin ba wani ba duk wanda ya wannan muna kiran shi musulmi wani hadisin kuma ya ce man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika muslimun lahu فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله wanda ya irin waɗannan ayyuka ya yi sallah irin tamu ya kalli alƙibla irin tamu ya ci irin yankanmu wannan shine musulmin da yake akwai alkawari tsakaninsa da Allah fala tukhfirullah fi zimmati kar ku tozartar da Allah a cikin alkawarinsa to mu'minin muna kiransu mu'minai wa in kana akwai mamaki tsakanin islama da kuma imani kamar yadda hadisi ya tabbata musulunci shine mataki na farko qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu shine mataki na farko bayan an samu islama daga islama sai kazama zama mu'mini daga mu'mini sai kazama zama muhsini inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum ihsani ita ce daraja ta ƙarshe. wacce an tambayi annabi sallallahu alaihi sallam a kanta ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauci Allah kamar kai kana ganinsa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in har kai ka san baka ganin Allah subhanahu wata'ala to zuciyarka ta samu natsuwa akan shi yana ganinka subhanahu wata'ala to mun yarda da waɗannan muna kiran irin waɗannan mutane mu'minai amma da sharuɗa masu zuwa ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين matukar lallai sun sakankance sun tabbata sun yadda sun yi imani da dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعملون يعلمون in suka ba da sallah suka bayi suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ku fita batun su ma yan waɗannan yan uwanku ne in suka tsaye da sallah suka ba da zakka sannan suka yi abin da ya waje ba kansu to ku rungume su yan uwanku ne waɗannan hakan nan muke bayanin ayoyi ga waɗanda suke hankalta to amma la ilaha illallah da muka karanto a baya tana da sharuɗa domin mutane kashi uku ne kamar da alkur'ani ya nuna akwai waɗanda sun yi imani zahiri da batini ciki da waje waɗannan su ne ula'ika humul mu'minuna haqqa akwai waɗanda kuma sun yi imani a zahiri amma batininsu ba su imani ba waɗannan su ne munafiƙai innal na fi darkin asfali minan na walan tajid lahum nasira akwai waɗanda kuma ciki da wajen ba su imani ba ula'ika humul na haƙa muna fahimta wannan magana to sai mu koma mu ga la ilaha illallah nan daga cikin sharuɗanta dole ciki da waje ka yadda cewa ba mai yi ba mai baka ba mai sawa ba mai cutarwa ba mai amfanarwa ba mai kaza ba mai kaza in ba Allah ba subhanahu ta'ala to in ka duba siyaki la ilaha illallahu muhammadun rasulullah annafiyu ka kore dukkan komai wal isbatu sannan ka tabbatar da cewa Allah shi ne Allah ka duba ka ga a lokacin da kafirai suka zo wurin kawun annabi sallallahu alaihi wa sallam abu talib wanda asalin sunansa abdu manaf sai suka ce to ka gaya wa ɗan ɗan uwanka idan yana so a bashi mata za mu bashi ta fita biki in yana so ya zama sarkin garin nan za mu bashi mai sanda ta farko in yana so ya zama mai dukiya za mu tattara dukiya har sai ya zanto ba shi da abokin tarayya cikin wadata annabi ya ce alisalam in sun bani goman wannan ninkin ba ninkin kawuni ba na so su ɗaura rana a dama ta wata haguna a kan bar wannan al'amari ba zai yiwu ba sai dai ni ko in mutu al'amarin ya bayyana ko kuma ina raye in ga allah ya bayyana da al'amarin kalma ce guda ɗaya za su faɗa ƙulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah to da yake su larabawa ne larabawa ne kuma da larabcin annabi yake musu magana alaihi salam saboda walau nazzalnahu ala ba'd al-ajami to da an ce an saukar wa alqur'anin nan wasu mutane ne waɗanda ba larabawan ba to da abin da zai faru ya fi haka to amma larabawa ne shi ba larabe su larabawa alqur'anin larabci a da suka fahimci ma'ana in an ce la ilaha illallah a kone dukkan komai da kowa a koma ga bautan abu daya ka ji abin da suka ce da shi a ja'alal alihata ilahan wahida zai sanya abin bauta abu daya ya zala shehu shay'un ujab ka duba akwai bambanci tsakanin ajibu da ujab in ka ce ojabu mamakin da bayan shi ba wani mamaki amma ajibu akwai mamakin da ke ɗaran masa ya ce a bauchi da mutanen nan manyanmu da yara masu lafiya da marasu shi duk a haɗu a bauchi abu ɗaya kai wannan mu sai suka ƙara ce ma ina bi hadha filmin na tilakira in hadha in laktila ba mu taba jin irin wannan abu ba wannan dai karyace karyace ne kawai irin na wannan dan saurayi to abin da nake so in nuna ashe ba zai yiwu ba kai bayan ka faɗi wannan kalman ka koma kana Allah biyu a'a domin imani kaulan ne wa amalan magana ce za ka faɗa sannan kuma aikin ka ya tabbatar al'imanu ma wa karafin kalbi wa saddaka amal imani shine abin da ya tabbata a zuciya ayyukanka kuma suka nuna haka bai yiwuwa don ka ce la ilaha illallah ya zanto kuma ka je kana wasu ayyuka wanda ke warware wannan kalima a ce da kai har yanzu imaninka ya yi daidai da na wanda ya mai da allah guda ɗaya ta tsantsa ba za ku daidaita ba a nan ne gizo yake saƙa don haka kamar yadda malamai suke mana bayani a cikin sharhin wasu littattafai mutumin da ya zo ga kalmar ya faɗa amma yana wasu ayyuka da suka saba ma kalmar sai mu ce mu'minan zahiran kafiran batina mumini ne a zahiri amma kuma a batininsa aikinsa irin na kafirai ne ke yi to amma idan mutum ya bayyanar da ainihin wannan kalma ya yi irin abin da muka ambato muka lissafo za mu ce da shi musulmi za mu ce da shi mumini malam ya kawo ƙaidi exception malam ya kawo za mu yi bayani a gaba wa innahu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin in ya zamana ga dukkanin abin da annabin ya faɗa ya ba da labari mutane sun yadda suna gaskatawa musulmai ne 'yan uwanmu mumine ne irin mu mu ne a cikin musulunci to sai ka duba ka ga yau an waye gari wani mutum ya ce maka a shi bai yadda da hadisi ba shin mutumin da ya ce maka bai yadda da hadisi ba ya gasgata dukkanin abin da annabi ya kawo za mu ce da shi kenan musulmi irin mu mumini abokinmu saboda ga exception ga kaidi an kawo ma damu matukar kuma suka gasgata sannan kamar yadda ne bayani cewa baka yadda da hadisi ba fa maganan nan na faɗa kuma kullum zan nana ta ta ma'ana ce wanda kana kora annabtan a kaikaice saboda in har an ce annabin ya zo alaihi salatu wassalam na shakka ya yi magana ko kuma ya yi aiki an gani aikinsa din nan shine za a gani a ce ga yadda ya yi maganarsa za a ce ga yadda ya faɗa amma idan ka ce baka yadda ba kamar ka ce ba a taɓa yin wani mutum mai suna muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bai yiwu a ce mutum ya zo ya rayu a ce ba a taɓa jin ya faɗa ba ba a taɓa jin ya yi an gani ba ba na tsammani in dai ya rayu za a yi wannan aiki to kaga mutumin da ya ce maka bai da hadisi ba kaga shi tun daga nan ya yi wa kansa hukunci wala na khudu fillah ba za mu shishigi a cikin hukuncin da Allah ya yi ba domin yana ɗaya daga cikin hujjojin da mutanen sakara suke badawa in an tambaye su ma salakakum fi saqar menene ya shigar da ku wuta qalu lam naku min al musalli wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna nakhudu mar kha'irin shi yasa aka tsawata wa annabi idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi wa in ma yunsiyannaka shaitanu fala ba da zikira ma alqawmi zalimin karka yadda ka zauna da mutane azzalimai waɗanda suke su shigi su yi wannan magana su soki wancan magana cikin hukuncin Allah su kawo wannan a mu ba za mu yi wannan ba yadda na faɗa kalma ce karama amma mutane in sun santa tana da girma abinda ka gansa yadda ka gansa kuma ka Allah yake so ya gansa to in ka haƙura shi kenan sai ka samu hutu amma in kai ja in ja za ka wahalar da kanka kuma a ƙarshe ba abin da zai faru sai abin da allah yake so wala na hudu fillahi ba za mu yi shigiwa cikin hukuncin da allah ya yi wala numari fi dinillah ba za mu taɓa yin shakku a cikin addinin allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam alƙur'ani ya ce da shi فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين in har shakku kake yi cikin abin aka saukar maka na alkur'ani ko kuma a abinda malayaku ke sauka da shi kana tantama kana ƙari tambayi waɗanda suka gabace ka na malaman yahudawa da kiristoci haƙiƙa gaskiya tsagwaranta ta zo maka daga ka. annabi karka yadda ka kasance daga cikin masu tantama don haka ba mu shakku cikin addinin Allah wala nujadilu fil qur'ani ba za mu yi jayayya a cikin alqur'ani ba a'a mun yadda kamar da muka yi bayani magana ce ta Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi akan annabinsa ta hanyar mala'ikunsa kamar yadda alqur'ani ya nuna mu ba mu jayayya ba za mu yi ba ونشهد منا شهداوا أنه شيء القرآن كلام رب العالمين ما مغانا شيء الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ما قالش تعالى ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا من يد ما قالش تعالى ما متنتمع ما مجاهية تو نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ملائكة جبريل alaihi salatu wasalam shine ya sakko da wannan alqur'ani shine ya sakko da wannan alqur'ani mun yadda da wannan fa'allamahu sayyid al-mursalin mala'ika jibril sai ya sanarwa da shugaban annabawa sallallahu alaihi wa sallam innahu laqawlu rasulin karim وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون عشان ايه ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فاوحى الى عبده ما كذب الفؤاد ما رأى mala'ika jibrilu shine ya sauko da wannan alkur'anin ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam a can yana cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu fa idza qara'nahu fattabi' thumma inna alaina bayana bayan mun tattara maka shi mu ne muke da alhakin mu karantar da kai mu maka bayanin sa mun yadda da wannan fa'allamahu sayyidal mursalin ya sanar da shugaban annabawa don kamar yadda muka karanto can baya cikin annabawa akwai wasu allah ya fifita su akan wasu tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dahum darajat don haka annabi shine shugaban annabawa sallallahu alaihi wasallam محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو كلام الله تعالى مالا ينادر جدد مكة idan zuciyarka akwai tsatsa domin hijabi shamaki da ke cikin zuciya kala biyu ne akwai hijabul ghaini akwai hijabul rain akwai shamaki wanda yake bai iya kankaruwa a cikin zuciyar mutum akwai shamakin da yake iya kankaro hijabul ghain shine kamar a ce zuciya ta ɗan yi dauda haka misali in ta yi ƙura kaman kaya ne idan suka yi ƙura ka dauko su ka jika a ruwa ka tsoma a sabulu ka wanke za su fita amma hijabun rain in zuciya ta yi tsatsa ba ta kankaro shine Allah ke ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suke aikatawa na shirka na sabo na tsiyataku ya riga ya daskare ya yi tsatsa a zuciyarsu shi yasa a cikin cewa katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim waɗannan su ne kafofin sani za ka ga mai magana ka ji maganarsa sannan zuciyarka ta riƙe magana to su an riga an doɗe ba su gani sai ƙarya kunnan bai saurare sai ƙarya zuciyar ba ta ɗauka sai ƙarya gaskiyar da ke ciki ta fita ƙarya ce ke shiga sannan wata ke ciki ba za ta iya fita ba to kun ga ashe kenan mun yadda da cewa Allah suna ta'ala maganan nan tasa ce la yusawihi shay'un min kalamil makhluqin ba wani abu da yake iya daidai da maganar Allah daga cikin maganganun mutane alkur'ani ya faɗi wannan in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura irin alkur'ani ku zo da ita am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin ku zo da irin alkur'ani ayoyi kawai ko usurori guda goma ba iya ba a am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bi hadisin mislihi su zo da hadisi irinsa in kanu sadiqin in mutane sun kasance masu gaskiya ne ba iya zuwa da alkur'anin ba bayan an gasa zuwa irin alkur'ani aka ce to shikenan a zo da surori goma surori goma sun gagara aka ce to shikenan a zo da irin sura ma daga cikin alkur'ani ya gagara sai shi shikenan sai aka gaya mana conclusion iyakar magana قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عند متانيد الجنوزاس تترو waɗannan su taka waɗannan waɗannan su taka waɗannan a yi yunƙurin zuwa da irin alƙur'ani ba za mu iya zuwa da shi ba ko da sashi mun taimaka ma sashi ba za mu iya ba finally abin da aka yi resultin kenan to sai abu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kai wala nu khalifu jama'atar musulmi ba za mu saba wa jama'ar musulmai ba saboda إذا أراد الله ذل قبيلة رماها بتشتيت الهوى والتخاذل إذا مصيبة ألا ينا نفن تدا متاني mutane to yakan jefa sabani ne قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض saɓani alama ce ta musiba a cikin al'umma amma kuma ba za a haɗu ɗin ba haɗuwan a zama ɗaya ba zai yiwu ba da nasin alkur'ani walau sha Allahu la ja'ala nasa ummatan wala yazaluna illa man rahima rabbu za a yi sabanin amma akwai mutanen da Allah ya nuna cewa subhana wa ta'ala ya musu rama zai tsame su daga cikin waɗannan saɓani amma akwai yadda za a yi a matse saɓanin shine adabul khilaf wanda mu musulmai muka rasa misali ihtiramun ra'ayi kai kana da hange ni ina da shi wannan abin da ya shafi furu'a kenan shi yasa aka samu imam malik imam abu hanifa shafi'in hanbali a furu'a kenan wannan in an samu mas'ala aka saba wanda ya ce a kada hannu ake a cikin tahiya wannan aka ce an samu hadisi ne karwa ake to shi kenan in dai hadisan duka sun inganta kai rike naka fahimtar nima rikatawa in an ce a ijinu ake yi wurin ɗagowa wasu ka ce a hadisin mu bai mana ba ko ko a'a ba mu fahimce shi ba to shi kenan kai ka rike naka tunanin ni ma in rike tawa fahimtar abin da ya shafi furu'a amma abin da ya shafi usulai na addini annabi sallallahu yana cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salat wa yutu zakat wa yasumu ramadan wa yahujju albayt fa in fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum وحسابهم على الله تعالى إن دو أكي ودنن أبو بوا نرق النيقى بائيا توشيك يا حسابي متون يكار جننسا ردوك ينسا حسابي سكمينا ولن الله سبحانه وتعالى الله هنا تيوا ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساعد مصيره idan muka koma abinda zan rufe magana ta ta karshe da shi saboda lokaci ya yi. saɓanin nan in ana so a takura shi hanya mafita guda ɗaya shine za mu tambayi kanmu addinin nan da muka gansa a gabanmu ko dai mu muka zo muka same shi ko shi ya zo same mu dole ɗayan biyu akwai ɗaya ko kuma duka biyun ma sun faru idan muka yi dubi zuwa ga mutanen farko za mu ce addini ya zo ya same su in kuma mu yanzu muka yi dubi na baya baya za mu ce mu muka samu addini to a lokacin da addinin nan ya zo la shakka ya samu mutane suna da wasu irin ɗabi'u da kuma halayya sai ya duba ya duba ya duba sai ce wannan mai kyau ne wannan mummuna ne yas'alunaka 'anil khamri wal da qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ma akbaru إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا صاموت نسنا زنا يتي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا يا سامو متهني سنة دوك مرايو إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ya samu mutane suna cin riba ya ce allazina yaquluna riba la na illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al ya samu mutane suna tirsasa mata akan zina wala tukrihu fatayatikum ala al in aradna tahassuna ya samu mutane suna hana mata abin nan eh, irsi mirasi gado يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فلهن آه، فإن كن نساء فلهن أه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن فإن فإن كانت واحدة فإن كن نساء فلهن فوق اثنتين فلهن ثلث مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف نعم هكا آية تجي آه، نعم فإن, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف musulunci ya ce a basu abinda nake so in nuna za mu musulunci ya samu ana wasu halayya munana ya ce a waɗannan abarsu ga kyawawa ya samu wasu kuma al'ada ce ya yi convertin ɗinsu ya mai da su musulunci to sai yanzu mu koma mu tambayi kanmu sai muka ce to musuluncin nan addinin nan in har da gaske muke muna so mu bar saɓani ko dai kawai mun tashi ne mun ji ana cewa addini ko kuma akwai wanda ya kawo shi bayan biyu dole ya daya ba tashi muka yi muka gan shi ba mun san akwai wanda ya kawo sa to shi wanda ya kawo addinin nan ko dai mu yadda shi shugaba ne a mu ko kuma mu ce ba mu yadda ba dukkanmu mun yadda cewa shugaba ne to shi ko shugaba in an yadda da shugabancin shi da gaske shi ke sawa shi ke hanawa sai mu koma mu duba ayyukansa sai mu ga to yanzu shi a maganganunsa ya yayi ya ya ce a yi ayyukansa ya yayi ya ya ce a yi ya kuma yake so a yi ya riga ya bayani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan sallu kama ra'aytumuni khudhu anni manasikakum to in ko da gaske muke yi muna so mu bar sabani to sai mu koma mu ga karantarwansa ya yayi maganganunsa ya yake yi to ina tunanin in mun yi haka mun yarda da cewa lallai shine shugaba na gaske amma a sanda muka ce a'a akwai wani mutum da muka hangi wani abu a wurinsa wanda har muke koyi muka yi riko da shi to abin tambaya ana sai mu ce to ai yanzu ko dai mun samu shugabanni biyu ko kuma a'a shi wancan babban shugaban ba mu gama sallama ma shugabancinsa ba ana tunani dole ɗayan biyu akwai haka bayan biyu akwai haka ko dai shi wannan mun samu shugabanni guda biyu a mataki guda ko ko a'a mu ce to wancan ba mu gama sallama ma shugabancinsa ba in ko har mun sallama duk abin da ya kawo za mu rike za mu saki na kowa to in ko mun ɗauki na kowa muka haɗa da nasa ya nuna shugabancin nan nasa zuciyar mu bata gama yadda da ita ba ko mai muka yi magana akwai tambaya ba mu gama yadda da shugabancin nasa ba to ina tunanin an yi wannan za a takura sabani domin an ce wa ma atakum rasulu wa ma nahakum anhu sannan ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubtilu man yuti'u rasul faqad ata'a Allah ayoyi da dama sun yi bayani haka to ina jin wannan abu in an yi to shi kenan saɓani babu shi kowa sai koma karantarwa kawai mai aka yi ne aka ce ake so a yi za mu dasa aya ana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ah, assalamu alaikum ah, wannan ya rubuto ne cewa malam ya halatta da buwan da bai yadda da hadisi ba sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض سنن ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ما يجي اولئك هم الكافرون حقا سنن سيوطي رحمه الله ينهى a cikin miftahul janna fi hukumul ihtijaj bi sunna da a ce mutum zai yi inkarin wani abu da ya tabbata ta hanyoyi ingantattu mutum ya yi inkari to wannan lakana kari kafara zai kasance ya kafirta za a tashe shi da yahudawa da nasara ko kuma waɗanda allah ya so ya tashe shi da suran alkiyama to kaga bina akan wannan abinda magabatan mu suka faɗa kuma abinda muka samu cikin alkur'ani matukar ka sani bai halatta ba wallahu a'lam sai cikin masallaci na alaikum salam na'am alkur'ani baka zo karatun ba ba makhluki bane a imman mu na mashabobi sun sha duka sosai kan magana alkur'ani makhluki ne ko ba makhluki a'a alkur'ani ba halitta ba ne kamar ni da kai kamar al'arshi da sammai da ƙasa magana ce tsagwaranta ta Allah subhanahu ta'ala yana nan yawa mu'tazilawa su ne suke faɗin cewa alkur'ani halitta ce wanda yake kuma ba su da dalili a kai sai aka samu kuma a cikin su din sun raba wasu na cewa a'a wai hikaya ce wato wai labarin maganan Allah ce annabi ya bada wasu wai daga cikin su kuma suka ce a'a magana ce wanda yake ma'anoninta na annabi amma lafazin da Allah to mu da hurufan da lafazi da ma'ana ɗungurgun na'am haka ne gaskiya ne na'am na'am wato kamar abin da muke bayani allah ya ji kan babban malaminmu in matsala ta taso ya ce ku yi karatu akwai abubuwa ɗibe ba wai bai san su ba ne ya dai bar mutane ne saboda lokacin faɗansu bai yi ba domin karatu nau'i uku ne akwai abin da za ka faɗa ba lokacin ba ne akwai kuma abin da ya dace da lokacin ka gane akwai kuma abin da lokacin da wanda an riga an baro shi can baya to waɗannan karatuttuka da ake yi a ta bayani ba zagi ba faɗa ba komai amma za a ta bayanin yadda al'amuran suke kuma da hujjoji daga littafin Allah da kuma sunan annabi su sallah abinda da a ce malamanmu sun yi ba na jin wannan al'amari da ya fankama a yau zai fankama to amma mun shagaltu littattafai ne ya kamata a sa a duk ba a tamma mutane bayanin yadda abu yake ba zagi ba duka ba hayaniya ba komai amma dai yadda abun ya zo ci alkur'an da hadisi da ijma'in malamai a yi bayanin sa so in kai kana da yadda zaka kankare shi to magana ce ta Allah sai kankare ka fahimta to in an yi wannan ana tunanin za a samu maslaha magana kan wafati wannan wani al'amari ne wanda yake <coughs> malam Allah ya ce muna ko da yake muna nan tafi a kansa in mun zo zamu mu buɗe yadda abu yake insha Allah subhanahu ta'ala Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum kai mai mutuwa ne su ma mutane bayan ka masu mutuwa ne zan ɗauki matsala guda ɗaya sai in tsaya saboda lokaci yayi kuma mu bada sarari mutane su yi tambaya dan kuma muna nan tafi akan wannan maudu'i in Allah yadda a lokacin da annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam ko ka san cewa ana ta rikici akan ya za a yi tukunna a kai shi matsala sai aka samu sabani aka ce to yanzu din nan a su min siyabihi kama nujarridu mautana za mu cire masa kayansa ne kamar yadda muke cire wa matattu kayansu ɗaya kenan aka tsaya ana ta wannan turancin ko za mu wanke shi a cikin rigansa to bayan an gama wannan suna nan suna nan sai allah ya jefa musu bacci sai suka je ana kiran su aka ce a'a ku wanke shi a cikin rigunan saka ku cire masa riga bayan an gama wannan matsala sai aka zo kan maganar kabari akwai shakku akwai lahadu lahadu shine wanda za a zo inda kasan rijiya tana kogo za a sara sannan a koma gabashin kabari a sake yin wani can ciki ka gane ai sannan shakku shine wanda muke uwa da diya kamar ruwan falo yadda muke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin lahadu ya fi shakku sai aka sake samun function tsakanin malamai a tsakanin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu sai aka ce to yanzu shakku za a yi wa annabi uwa da ya ko ko lahadu za a yi ana ta sabani ana sai wani daga cikin su ya ce to abin da ya kamace mu akwai mutane fitattu guda biyu a cikin garin madina wanda kowa ya kware shi wancan ya kware wa shakku irin wadda muke yi wancan ya kware wa lahadu mu aike wa kowanne daga cikinsu wanda ya fara iso wato shi za a yi sai aka tura mai shakku aka tura mai lahadu aka ce to ga halin da ake ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa fati amma mu yanzu ba mu san menene za mu yi ba ku zo ana neman ku ana nan ana nan sai ga mai lahadu ya gabato sai aka ce to shikenan a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam lahadu sai aka yi lahadu ba irin wanda mu muke ba abinda nake son fitar a nan annabin bai rasu ba ne bai taso ba ake saɓani ya ce wa mutane a'a ku wanke ni a cikin riga na. bai rasu ba ne aka rasa yadda za a yi wani kabari za a yi bai ce ga irin wanda nake so ba bayan an yi wannan abubakar ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya samu rikici tsakanin shi da fatima radiyallahu ta'ala anha kan maganan irsi gado ya ce da ita a'a ni da kunnuwa na annabi sallallahu alaihi sallam mahaifinki sahibina ji ya ce nahnu ma'ashiral anbiya la nuras mu ba a gadon mu ma taraknahu sadaka abinda muka bai sadaka ne ba a gado aka samu wannan sabanin ta yi fushi ta kaurace bayan hadisi ya tabbata annabi sallallahu ya ce abin da ya sa fatima fushi yana sa ni fushi bai taso ba a lokacin ya ce da abubakar kai ka ba ta gado saboda ya tace ce ko kuma ya ce wa fatima ya ce ke ni ne na cewa abubakar radiyallahu ta'ala anhu mu dinnan abin da muka bari sadaka ne ba gado ba duk aka yi wannan kuma bai yi wa fatim ba ya shiru bayan kuma shi ya dinga kokarin haɗa kan mutane إنما المؤمنون إخوة وألف بين قلوبهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تكونوا كلا تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الله ai ya kamata mu gane wannan to in a common sense to in bai yi wa fatin ba ina yake ka fahimta ai to ya kamata mu gane amma matsala insha Allah tana nan mun zo za mu buɗa ta yadda take to abin da ya kamace mu kenan mu ta bayani ta karatu a ta karatu sai dai abin na na'am wa tambaya ta karshe lokaci ya tafi na'am na'am na'am eh wannan gaskiya ne hadisai da dama kashi-kashi malamai sun mana bayanin nau'o'i na hadisai akwai hadisi ingantacce akwai hadisi mai rauni daga cikin hadisai mai rauni wani mutum ya zo na ji shi a rediyo yana bayanin cewa wani mutum kamar da muka karanto a nan ya zo ba ma rauni ba maudu'i ma wanda bai da asali ya ji wani mutum ya yabe shi yana cewa kadila sa'at ah, ah, hayyatul menene wani abu dai haka hayyatul hawa kabidi kadila sa'at hayyatul hawa kabidi wai macijiyar bege ta ɗalli hanta ta fala tabiba wala da haka ni ba ni da likita ba ni da mai magani ya ne ya bi annabi a takaice wai saboda jin daɗin wannan annabi ya rausa ya rausa ya har sai da abayarsa ta fadi kaga wannan hadisi ne wanda yake maudu'i bai da asali kuma a rediyo aka fito ana wannan magana to abinda ake so a sanar da mu mu tashi mu yi karatu ba a ce kowa ya zama malami ba amma akwai abubuwan da yake suna da necessity cikin addini dole ka san su shi yasa ake cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi bai halatta ba ga musulmi ya zartar da wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikinsa an ce fasalu ala dhikri in kuntum bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas kai mutane bayani ni ban sani ba san ce to malam yaya musulunci ya ce akan wannan abu ni ina ga kai ma mara karatu misali al'amarin ya fi sauƙi akan kafe da malami don duk fatawar ya fada ya bada matsalar yanzu ta koma kansa kai naka kawai bi an ce kai koyi da malamai masu bin sunna ko to sai ka ce malam wallahi ina da kaza ina da kaza amma ban san menene hukuncin Allah a cikin al'amarin ba ya zan yi kai ka nemi to abin da ya baka ya daura ka shine zaka tafi akai ka fahimta ai to yana da kyau mu tashi mu karatu bare da gaske na'am to ai kasusuwan nan da ake sawa wanda alaji adamu allah ya saka mishi da alkhairi yake ta yunkurin bazawa ana tunanin ko ba a je an yi raddi ba ai yanzu kasusuwan mutane suna nan suna saurari kaɗan kaɗan kaɗan za a kai wannan matakin da shi duniya za su yi wannan insha Allah eh ba faɗa ba daga hankali subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk